dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na ashirin ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1442 wanda ya zo daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiyya a taken huduban mu a yau shine tabbatuwa akan aikin ibada bayan ainihin ibadun da aka gabatar a watan zulhijja dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗaya wanda yake sakankawa masu kyautatawa da ainihin lada mai yawa kuma yake karɓan aiki daga masu tsoron Allah Allah ya umarce mu da mu bauta masa har sai mutuwa ta riske mu na shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma na shaida lallai annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne kuma shine shugaban halittu baki ɗaya kuma shine shugaban masu bauta kuma shine mafi falalan wanda ya ruku'u a bayan ƙasa shine mafi falalan wanda ya sujada a bayan ƙasa kuma shine jagoran masu fararen gaɓoɓi a ranar tashin kiyama allah maɗaukakin sarki ya tsira a gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan allah mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki jin tsoro na makura Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki jin tsoro na matuka jin tsoro na makura kar ku bari mutuwa ta riske ku face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ku muminai masu gaskiya a cikin imanin su lalle mu sani musulunci ya bambanta musulunci ya ɗaukaka akan sauran addinai ta hanyar koyaushe akan ainihin shar'anta mana ayyuka a cikin wannan addinin musuluncin bawa mai tsoron Allah maɗaukakin sarki mai imani baya nisantuwa da ubangijinsa face sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mushi wata ibada da zai yi a wannan lokaci ko a wannan yini ko kuma a wannan wata ko a wannan shekarar bayan tafiyan ibadu masu girma da aka aiwatar to hakan bai nuna cewa shi kenan ibadun sun tsaya ba sai shi dai musulunci koyaushe yana lazumta ma bawa a cikin kowane lokaci da kowane wuri a cikin gida ne a cikin kasuwa ne a wurin aiki ne a kowane wuri akwai ibadar da aka lizimta maka wanda in muka duba rayuwarmu dukkanta in muka ɗauko ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga bauta ce yanzu in ka ɗauka tun daga lokacin da zaka sanya kaya da zaka fito daga gida sai ka yi addu'a in zaka fito daga gida sai ka yi addu'a in ka zo masallaci sai ka yi addu'a in zaka fita sai ka yi addu'a dukkan rayuwanka in ka hau abin hawa akwai addu'an da zaka yi duk wani al'amari da za ka yi na yau da kullum akwai wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya alakanta wannan al'amarin to kaga kenan koyaushe addinin musulunci yana shar'anta mana wasu ibadu wanda mu ne za mu samu amfaninsu fa'idansu yana dawowa gare mu ne musamman masu zukata wanda ya cika da imani wa'innan ibadodi idan mutum ya tsaya da su a fuskar da Allah maɗaukakin sarki yake so ya yadda da su hakika zai samu tsira babu shakka lallai akwai ibadu masu yawa amma wa'inda suke gaba gaba shine akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai hajji wannan su ne wa'inda suke manya manyan rukunan addinin musulunci bayan kalmatu shahada wanda kowanne daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana shi ba sai a wani lokaci keɓantacce ba idan muka ɗauki sallah al'amarinta yana da girma a cikin rayuwar musulmi tana da tasiri mai girma mu lura mana ya ku yan uwa sallan nan ita ce ginshikin addinin musulunci kuma ita ce farkon abin da za a fara mabawa hisabi da shi ranar tashin kiyama da gyaruwar sallah ne ayyuka suke gyaruwa haka idan sallah ta ɓaci dukkan sauran ayyuka sun ɓaci to me yasa ba za mu wa sallah muhimmanci ba me yasa ba za mu kiyaye farillai ba har mu ƙara da nafila Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ambato mana tasiri na sallah a cikin aya mai albarka Allah yake cewa ku tsai da sallah lallai sallah tana hana alfasha tana hana abinki ambatan Allah madaukakin sarki shine mafi girma ashe kenan idan mutum ya yi sallah tana nisantar da shi daga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta kenan idan mutum baya sallah da wani ya dinga fadawa cikin alfasha da wani ya dinga fadawa cikin al'amuran da Allah madaukakin sarki ya ainihin haramta haka nan Allah madaukakin sarki ya shar'anta bayar da zakka wanda tana da tasiri mai girma a cikin rayuwar musulmi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu sadaka don ta tsarkake su kuma ta tsarkake dukiyan ta tsarkake su daga zunubi da munanan ɗabi'u sannan ta tsarkake dukiyansu sannan kuma ta ƙara musu ɗabi'u kyawawa da sanya su yin aiki aiki nagari aiki na nagarta wanda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ta ƙara musu lada ta ƙara bunƙasa musu alkhairai a nan duniya da kuma kiyama kuma sannan ta haɓaka musu dukiyansu haka nan idan muka ɗauki ibada ta azumi azumi yana da tasiri da falala mai girma yana kare mutane daga dukkan sharri ladan shi ko sakamakon shi baya iya ƙididduguwa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani hakika tabbas mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta shi akan wanda suka zo kafin ku in kuka yi tabbas za ku samu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki haka idan muka koma ibada ta aikin hajji tana da tasiri mai girma wanda ladan shi baya ƙididdiguwa yana da amfani a duniya da ainihin lahira sannan yakan sa mutum jin daɗi da annashuwa a cikin zuciya sannan kuma ga lada mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a cikin hadisai cewa duk wanda ya yi aikin hajji bai ainihin yi wata magana mara kyau ba bai yi wani fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a wani hadisin kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa aikin hajji kubutacce ba shi da wani sakamako sai aljanna a wani arwayan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ku bibi aikin hajji da umara bi ma'ana ku dinga jaddada aikin hajjin ku da umaranku domin aikin hajji da umara yana kankara zunubi kamar yadda idan aka sanya karfe a cikin wuta yake ainihin fitar da dattin da yake cikin karfe wanda in aka sashi a cikin zigazigi zai ainihin fitar da dattin kuma ya fitar da karfe daban to ashe kenan yin aikin hajji da umara akwai tasiri a ciki to dukkan wannan Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana shi don bawa ya samu alaka tsakanin shi da ubangijin shi ya samu alaƙa ta dindindin tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki bayan an gama ibadan fa Allah maɗaukakin sarki ya bar mu haka sai ce a'a lokacin da aka gama aikin hajji ku ambaci Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma ma fiye da haka kamar yadda kuke ambato mutum ba zai iya mantawa da mahaifinsa ba mutum ba zai iya manta da mahaifiyarsa ba to haka za ku ambaci Allah maɗaukakin sarki kar ku manta da Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ambato mana tasirin haka a cikin zukata da tsarkake zuciya da tsabtace ta to haka sauran ibadu suke ba kawai wa'innan da muka kawo misalai ba kaga in muka ɗauki sallah bayan sallan farilla akwai salloli na nafiloli da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda idan mutum yana yin su Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka darajarsa mu ɗauki sallan nafila musamman a cikin dare wanda tana ƙara maka daraja tana ƙara maka kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yakan sa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunka wanda hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ka yi sadaka ka ciyar da dukiyanka sannan ka dinga sallah lokacin da mutane suke bacci kaga dukkan wannan yana ƙara ɗaukaka darajanka ne kana ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki haka idan muka ɗauki azumi ba azumin ramadana ba ne kawai akwai azumi na nafila da allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam azumin litinin da alhamis azumin kwanaki uku na farin wata ga azumin mukanan na nafila daban-daban daban wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mana wanda in muka yi su zamu kusanci Allah maɗaukakin sarki kaga dukkan wannan yana kara maka alaƙa tsakaninka da Allah haka idan muka ɗauki aikin hajji gaga ga hadisai da muka kawo cewa in ka sauke na farilla to babu laifi in kana da dama ka dinga komawa babu laifi ka dinga zuwa umara domin hakan yana kankare zuniban bawa haka in muka ɗauki zakka bayan sadaka na wajibi to kuma akwai sadaka na nafila da ake bayarwa wanda sadaka yana daga cikin sababin da Allah maɗaukakin sarki yake biya ma mutane bukatunsu na alkhairi to dukkan wannan in muka duba zamu ga alaƙa ce tsakanin bawa da ubangijinsa wanda koyaushe ba a so ta ainihin yanke haka sauran ibadu da sauran ayyukan ɗa'a karatun alƙur'ani ambatan allah maɗaukakin sarki yi ma iyaye biyayya sadar da zumunci tsayuwa da dukkan nau'uka na ɗa'a da kyautatawa dukkan wannan suna daga cikin abin da suke ɗaga darajan bawa suna daga cikin abin da suke kare bala'i a bayan ƙasa suna daga cikin abin da suke kare mutane daga munanan ayyuka mu ɗauki zakkan nan da ake magana a kai wanda da a ce masu kuɗi suna fitar da zakka kamar yadda ya kamata ba za a samu masu zaman banza ba ba za a samu mutane suna zaune haka kawai ba har ma mutum ya yi tunanin wani mummunan aiki har mutum ya yi tunanin zubar da jinin wani har mutum ya yi tunanin wai bari ya kama wani sai an biya kuɗi ya sake shi kaga kenan idan muka duba irin abubuwan da suke faruwa za mu ga mu ma muna da ba da gudunmawa akan irin wannan ayyuka wanda da a ce za mu tsaya akan addinin mu tsari bisa ɗari to Allah maɗaukakin sarki zai yaye mana irin wannan al'amura da suke damu mu musamman a ƙasar mu Najeriya to don haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ibadu na uka daban-daban wanda ga sunan mutum ya yi iya wanda zai iya ya ku bayan Allah masu girma bayan wannan ibadu kuma babu makawa sai mutum ya dinga kyautata ibadar fa mutum baya yin ibada kamar yadda ya ga dama dole sai ka bi ta wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai Allah madaukakin sarki ya ce mu koyi ibada daga wurin shi shi kadai aka ce kai sallah irin tashi shi kadai aka ce ka koyo yanda ya aikin hajji dukkan ayyukanmu muna koyo su ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda da mutum zai yi wani aiki bayan da manzo sallallahu alaihi sallama ya koyar ba to Allah madaukakin sarki zai maida mushi da aikin shi ba zai karba ba sannan sharadi na biyu shine tsarkake niyya bayan koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsarkake niyya a cikin aiki wanda tsarkake niyya shine ikhlasi shine kishiyar riya duk abinda mutum zai ya tsarkake niyyan shi yayi shi saboda Allah madaukakin sarki kaga a can ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anan kuma ka tsarkake niyyanka tsakaninka da Allah madaukakin sarki kake wannan ibada din to waye zai samu amfani da fa'idar ibadar da ake yi wanda ya ibadar shine zai samu fa'ida Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya aikata aiki na kirki aiki na kwarai mace ne ko namiji alhali suna masu cikakken imani da Allah madaukakin sarki to Allah ya alkawari ya ce tabbas za mu rayar da su rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma rayuwa mai daɗi a lahira Allah maɗaukin sarki ya ce sannan za mu sakanka musu da wani lada wanda yake mai yawa lada mafi kyawu kuma ladan ita ce aljanna a kan dalilin abin da suka kasance suna aikatawa wani aikin da'a a nan duniya lallai yana daga cikin tasirin ibada wanda muna buƙatuwa zuwa ga haka a cikin wannan rayuwar da muke ciki shine ka yi ibada ka ji kana son ibadar a cikin zuciyarka ka yi ibada ka ji wani haske da annuri da annashuwa a cikin zuciyarka sannan ka yi ibadar kana mai ainihin baka cikin damuwa Allah maɗaukin sarki ya ce ya farlanta sallah to karka tashi ka je sallan a matsayin an takura maka kana ganin addini ya matsa maka karka yi azumi kana ganin addini ya takura maka karka je aikin hajji kana ganin addini ya matsa maka kar ka da zakan dukiyanka kana ganin addini ya matsa maka ka yi shi a cikin daɗin rai shine za ka samu fa'idan wannan ibadar da ka yi yin haka yana sa Allah maɗaukakin sarki ya wata arziki yana kubatar da mutane daga sharri da bala'o'i da suke faruwa dukkan wannan yana tabbatuwa ne idan aka tsayu akan ibadar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya koyar kaga dukka aka ce sai ka koyo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na haka kaga yana daga cikin sakacin da al'umman musulmi suke yi a yau ko suka yi a yau har wasu suke cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin yana farawa ne daga cikin mu musulmi saboda dukkan yawancin ibadunmu ya tsaya ne kawai a mi sallah mu tashi mu tafi amma a kasuwancin mu muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a bikin da za a yi a gidanka kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi suna a gidanka kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wani al'amari ya taso maka kana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama to kaga mu muka fara mai da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma ganin darajar shi ba ma ganin girman shi kaga sai wasu suka samu kafa suke cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kaga kenan idan aka ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to daga ina zaka karbo ibadar daga ina zaka karbo ibadar kaga amma idan muka tashi muka tsaya muka samu kwarjini wurin bautan Allah maɗaukakin sarki domin musulmi yana samun kwarjini ne ta hanyar bautan Allah maɗaukakin sarki amma muddin muka yi sakaci to kowa zai taka mu ya wuce kowa zai faɗi abin da ya ga dama akan addinin mu ya tafi kuma babu abin da zai faru babu komai dama hausawa suna cewa sai bango ya tsage ko kadangare yake samun shigowa to ka zauna da kai da shi kun sha giya ka zauna da kai da shi an cuci wani ka zauna da kai da shi an zalunci wani an zubar da jinin wani an halakar da wani an yi kaza an yi kaza ta yaya zai girmama addininka ta yaya zai girmama manzanka sallallahu alaihi wa sallam to dukkan wannan ibadar za mu iya samun falalanta ne da tasirinta a cikin zukatanmu har ya ratsa cikin zuciyarmu in muka koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki idan za ku faɗi magana ku faɗi magana mai kyau kaga hatta magana a cikin addinin musulunci an koya maka ba a so ka faɗi ƙarya ba a so ka yi ma wani ƙazafi ba a so ka yi giban wani ba a so ka zagi wani ba a so ka faɗi mummunar magana zuwa ga wani to kaga wannan ibada kenan to me tasirin da za a samu da fa'idar sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce Allah maɗaukakin sarki in kuka faɗi magana mai kyau sai ya ce zai gyara muku ayyukanku ya inganta muku su sannan ya gafarta muku zunubanku duk wanda ya ma Allah maɗaukakin sarki da manzansa biyayya hakika ya samu rabo rabo mai girma to wannan yake nuna mana ashe gyaruwan aiki a nan duniya shi yake sa mutum ya samu gafarar Allah maɗaukakin sarki a lahira aiki mai kyau a nan duniya shine za ka samu tasirin aikin a gobe kiyama tun daga cikin kabarin ka zuwa filin hisabi har zuwa shiga aljanna ashe kowace ibada akwai tasirin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora akan ibadar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka tunatar ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi wa'azi wanda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki za su tuna kenan jin tsoron Allah maɗaukakin sarki yana wajabta ma bawa nisantan sabo jin tsoron Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar ma bawa tafiya akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta kuma yake so don haka musulmi ya kwadaitu akan yin bauta koyaushe ba sai an ce sai watan ramadana ko watan zulhijja ya zo ba ko watan muharram da muke za mu shiga in allah ya kai mu lafiya a'a ba sai wa'innan ibadun ba ana so koyaushe musulmi ya zama a cikin bautar allah maɗaukakin sarki sannan idan zai yi aikin ya tabbatar ya yi shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallama ya koyar sannan mutum ya kwaɗaitu akan dawwama akan wannan aikin ba yankewa sannan ya dinga roƙon ubangijinsa ya taimake shi akan tabbatuwa akan yin aikin da'a din wanda ya kasance yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin azkar din da manzon Allah yake a bayan sallah Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatik to idan manzo sallallahu alaihi sallama yana yin haka ashe da ni da ku da mu gaba ɗaya cancanta mu haka ce ya ubangiji ya Allah ka taimake ni akan ambatanka ka taimake ni akan gode maka kuma ka taimake ni akan kyautata maka ibada wannan yana daga cin askar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma yema mu'az bin jabal radiyallahu anhu wasiya akan kar ya bari kowace bayan sallan farilla face sai ya karanta wannan addu'a din shi sa Allah madaukakin sarki a cikin wata aya mai albarka yake cewa ku bauta ma ubangijin ku har sai mutuwa ta zo muku ashe babu lokacin da mutum zai ce ai shikenan wannan ibadar ta wuce yanzu mun huta azumi ya wuce yanzu mun huta a'a hajji ya wuce a idi ya wuce shi ke don mun huta a'a koyaushe ana so musulmi ya ci gaba da bautar Allah maɗaukakin sarki don yin bauta a cikin wannan watannin yana nuna mana kenan ana maka tarbiyya ne wanda in watannin sun wuce ma ka ci gaba akan yin umar Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya ku bayan Allah masu girma mu sani yana daga cin abin da yake sanya ma bawa nishaɗi shine yin aikin kirki in dai mutum yana so ya samu babban rabo ran tashin kiyama ya kubuta a gaban Allah maɗaukakin sarki ba shi da matsala tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki ya zanto ya rabu da Allah maɗaukakin sarki ran tashin kiyama an yi hisabi ya shiga aljanna lami lafiya to ya zanto yana kyautata aikin shi a nan duniya ya zama ya dawwama akan aikin da'a domin annabi sallallahu alaihi wa alihi a cikin wani hadisi yake cewa aikin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so shine aikin da aka dawwama ana yi ko mun karancin shi ko da kaɗan ne ya fi wanda mutum zai tattaro aiki da yawa kuma sai ya bari mu duba tarihin magabata na kwarai mu jiba tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda suka riki wannan addinin ɗari bisa ɗari yanda suka ba annabi sallallahu alaihi sallama goyon baya suke koyi da shi don haka sai Allah maɗaukin sarki ya ba su nasara sai da aka san an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan ƙasa a cikin shekaru 23 da ƙur'ani ya yana sauka waro wani lokaci su ce wannan lokacin ibada ne wannan kuma ba lokacin ibada ba ne a'a koyaushe suna cikin bautan Allah maɗaukakin sarki suna jira ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sunna ne ko kaza yana da falala ko kaza Allah maɗaukakin sarki yana son shi ba bata lokaci sai kaga sun yi gaggawa wurin aikatawa suna rige-rige wurin samun aljannan Allah maɗaukakin sarki suna rige-rige wurin samun gafaran Allah maɗaukakin sarki ba sai a wasu lokuta ke keɓantattu ba a da yaushe a cikin rayuwarsu ashe shi addinin musulunci addini ne wanda ya shar'anta mana ayyuka kyawawa kuma ayyuka kyawawa koyaushe su suke jan mu zuwa ga kusantan Allah maɗaukakin sarki inda za mu duba tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yadda da su ne kuma su ma sun yarda da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar bauta da suke yi ɗari bisa ɗari ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ayyukan kirki ta hanyar yawaita ayyukan ɗa'a ta hanyar dawwama a kansu ba sa barin wani lokaci ya wuce ba tare da sun kusanci Allah maɗaukakin sarki ba a cikin kunci sun bauta wa Allah maɗaukakin sarki haka a cikin yalwa sun bauta wa Allah maɗaukakin sarki sun yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan halin da suka samu kansu mu lura yadda magabata na kirki suka kasance har Allah maɗaukakin sarki ya baiwa wasunsu aljanna tun suna takawa a bayan ƙasa kuma wai mu ma irin aljannar da aka basu su irin ta muke so to mu kuma mu duba ayyukan mu. ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana muna takaitawa a kansu ballantana kuma har mu ƙara da ayyukan nafila wanda za su ɗaukaka mana daraja hakika lokaci ya yi da za mu yi gaggawa wurin komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wurin siffantuwa da siffofi na ƙwarai wurin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadunmu mu kiyaye ayyukan kirki ayyukan ƙwarai ayyukan ɗa'a sannan mu dawwama a kansu har lokacin da mutuwa za ta zo mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ko yaushe yana nuna ma mutanen shi ko al'ummar shi alkhairi wanda za su zai kai su tudun mun tsira Allah madaukakin sarki yana gaya mana tabbas wa'inda suka ce lallai Allah madaukakin sarki sun shine abin bautan su kuma suka tsayu akan aikin da'a shi yake kira istikama shine dawwama lazimtar yi wa Allah madaukakin sarki da'a a koyaushe to lokacin da suka zo mutuwa mala'ikun rahama za su dinga sassakowa zuwa gare su suna ba su haƙuri suna lallashin su suna ce musu kar ku ji tsoro kuma kar ku yi baƙin ciki ana kar ku ji tsoron abin da za ku tadda a nan gaba sannan kada ku ji tsoro ko ku yi baƙin cikin abin da za ku bari a duniya ce lallai mu ne majibuncan ku a nan rayuwanku ta duniya da kuma ta lahira to kaga kenan ashe wannan yana nuna mana yana daga cikin dawwama a cikin aikin da'a daga cikin fa'idarsa shine mutum zai samu mala'ikun rahama lokacin da ya zo mutuwa kaga kuma kuma shine abinda da kowane mumini yake bukata a wata ayin Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas wanda suka yi ƙoƙari suka yi jihadi suka yaƙi zuciyarsu daga kasala da aikin saɓo suka tabbatar da ita akan aikin alkhairi da dawama a kai Allah ya ce wallahi tabbas za mu shiryar da su hanya wacce take madaidaiciya hanyar da za ta kai su aljanna hanyar da za su tsira kuma Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa to kaga shi shine muka yi magana al itkan a baya kyautata ibadar bayin ibadar ba kyautata ta da samun yaƙini akan ibadar da aka yi don so da yawa zaka ga mutum ya yi addu'a amma a cikin zuciyar shi can ciki sai ka ga yana tunanin anya Allah maɗaukin sarki zai karɓi wannan addu'ar kaga kenan ya san shi ma kan shi bai kyautata bautan ba to kyautata bauta shi yake sa mutum ya samu yaƙini a cikin zuciya kyautata bauta shi yake sa mutum ya samu ainihin babbar kyauta daga wurin Allah maɗaukakin sarki ita ce aljanna a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai daidai da ƙwayan zarra na alkhairi to zai gan shi ranar tashin kiyama haka nan duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayan zarra na sharri to zai gani ranar tashin kiyama to kaga dukkan wa'innan ayoyi da wa'innan hadisai suna nuna mana akan na farko mutum ya dawwama akan aikin da'a shine istiqama da tabbatuwa akan aikin alkhairi sannan mutum ya samu mujahadatun nafs mutum ya yaki da zuciyar shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai da yawa ya bayyana mana cewa ita zuciyar nan wata tsoka ce wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kuma in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci komi yana tasowa ne daga cikin zuciya zuciya ita ce sarauniya ta dukkan gabbai ita ce jagora ita ce za ta ja sauran gabbai zuwa ga aikin alkhairi ko kuma aikin sharri da haka in muka koma ah, ibnu qayyim ya rahimahullah yake cewa dukkan ayyukan da dan adam yake yi wanda yake kai shi zuwa ga halaka ba sa kubuta daga abubuwa guda uku kuma dukkan wannan abubuwa guda uku suna da alaka da zuciyar shi ne sai ya ma zuciyar shi da'a akan wannan abin shine za ta halakar da shi amma in ya nisance su shikenan ya kubuta su ne asali tushe na saban Allah maɗaukakin sarki na farko bin san zuciya duk abin da zuciyarka ta ce ka sai kayi yi to wannan yana halakar da mutum yana kai mutum zuwa ga halaka na biyu kuma bin sha'awan zuciya shi ma kaga daga zuciya yake tasowa can san zuciya nan kuma sha'awan zuciya ce ka je ka sha giya ka je kai zina ka je kai caca ka je kai kaza ka je kai kaza to kana mata da'a kenan ka fada ka je kai shirka ka je kai kaza ka je kai kaza ka je kai kaza sai abu na uku kuma shine fushi zuciyar mutum ta sa ya dinga fushi kaga fushi shi yake janyo ai fada fushi shi yake janyo a zubar da jini fushi shi yake janyo kisa ya ce dukkan wa'annan abubuwan guda uku su suke sa mutum ya halaka kenan in ka nisance su mutum zai samu tsira zai samu tabbatuwa akan aikin da'a shine ya yaƙi zuciyar shi ka hana ta shirka da Allah maɗaukakin sarki ka hana ta bin san rai bin sha'awa ka hana ta yin fushi in kai wannan to ka kubuta su ne Allah maɗaukakin sarki ai siffanta mana su daga cikin siffofin bayin Allah ibadur rahman ce su ne wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa illa bil haqqi wala ya zunun a ciki ya ciro inna abubuwan guda uku ya ce kaga na farko shirka sai mutum ya biye ma zuciyan shi sannan zai yi shirka son zuciya sai mutum ya biye ma son zuciya sannan zai yi sata ko ya zina sai mutum ya biye ma son zuciya shine zai yi kisa ko ya zubar da jini to idan mutum ya nisanci wa'annan abubuwan to ya yi da zuciyan shi shine sai zuciyan ta in ya nisanci shirka sai tauhidi da ikhlasi ya zauna in ya nisanci son zuciya da bin sha'awar rai sai sauran ibadun su kuma su samu wurin zama in ya nisanci irai sai sauran manya-manyan ibadu sai su samu zama a cikin zuciyan shine sai a ce ya samu wannan ya yi yaƙi da zuciyan shi sannan ya samu tabbatuwa akan aikin ɗa'a sai abu na ƙarshe shine kuma yin haƙuri akan aikin ɗa'a din bayan ka samu istikama tabbatuwa sannan ka samu ka yaƙi zuciyanka sannan sai yin haƙuri akan aikin ɗa'a din to in muka yi haka shine za mu samu falala daga wurin Allah maɗaukakin sarki shine za mu samu cin nasara shi ne za mu samu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu ya yaye mana abubuwan da muke ciki amma matukar muna bauta ma Allah maɗaukakin sarki rabi da rabi eh, wani daga azumi daga ramadana ta zo shikenan in ta wuce shikenan ba zai ƙara azumi ba babu ya aje ba azumin nafila shi ba ruwan shi wani daga ya yi sallan tarawihi tahajjud a ramadan shikenan ya wuce watan zulhijja da muke ciki yadda aka rayar da kwanaki goma nan da suka wuce wani daga nan shi kenan kuma sai an ce ga wata ibadan kuma to amma da za mu ci gaba a kai da rayuwa za ta yi kyau za ta inganta za mu samu falala a wurin Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ainihin karɓa mana ibadunmu Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar da mu akan aikin da'a Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya yaye mana halin da muke ciki hali na rashin tsaro da firgici da tsoro ya Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana marasa lafiya wanda suke gida da asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya kowane musulmi yana da bukatu daban-daban ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah madaukakin sarki mun tuba mun koma zuwa gare ka muna roƙonka ya Allah ka yaye mana abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan sharri ya Allah madaukakin sarki ka yi ma shugabannin mu jagora ka ainihin nuna musu inda abin da yake daidai kuma ka yadda da shi ya Allah ka nuna musu abin da yake ba daidai ba ka ba su ikon nisantan shi ya Allah madaukakin sarki mun tuba mun koma zuwa gare ka ya Allah ka yaye mana wannan fitintunu da suke faruwa na sace-sacen mutane da kashe-kashe babu gaira babu dalili da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani yana daga cin alamomin tashin kiyama ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana Allah madaukakin sarki ya tarbi badunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقدي بالحق ولا يقضى عليك عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله